matan gida na aure in ba ku dan bayani to dan kaɗan kalilan ga gargaɗe ku sallah idan ta zauta sanna idan ta zauta in wannan miyan ta malam ya dan kale shi ya tattara ibata har ga kuɗi a kayan wannan mijinta ya zo janyo yi saƙaƙƙe shi ne gidanka saƙaƙƙe har a atamfa har ga kuɗi a kayan an ya haɗa wa mata ta yi ke mu yin kiɗan nan ya sai kuɗi atamfa sannan ya zo ya baki ki hankuli ki ne kin ga dakin kuma ki gane sai ki ga ƙarfin su ba guda ba. Kin ba ku ɗan bayani matan gida na aure kai mai gida ka gane suna ai kana da mata kar ka bar gidanka ka tsallake ta ka je ka titi sannan ka ɗauki matar banza ka sai mata turmi gane da leshi har ma gane a koko har ma gane da warwaro sannan gane da leshi sannan zuwa a tamfa har ba su kurda mota duk da ka zo ka bata wannan kuma da kyawu ka bar gidanka ma da wallahi ba ta bani to kar ka sake wannan in kai haka ka gane Allah ba ita ka lada uwar gida ki gane zan ba ki bayani in mai gida ya ce ai kar ki shirya wannan ke hankuri ki gane kar ki tsara wannan ki hankuri ki gane ya haka ki gane Allah za ki ba ki lada Allah za ki taimaka ai in mai gida ya ce ai to ki shirya wannan kika ce ko ka so ko baka so ba ne ka na anguwa ta ko ta ni gun biki na in kin haka ki gane kin ga ranar da da Allah Allah za ki babbaka ki to ranar da da Allah yaro ya fara wallahi ba ruwa na ne matan gida ka gane mana ta rabbi ce, Allah ki ba ka sun ayyane da ka kula ka gane ke da ne ka kyautata su abin za su nema don rabbana ka ba su muddin kana da hali ka taimaka ka ba su Allah za ki ba ka lada kowa za ki ba ka lada shi ma muddin kana da shi ne ka tattara ka ɓoye ka ɗau kuɗinka ka kai waje, ka ɓaɓɓata su ba ka taimakon gidanka rana karo da Allah kai za ka sha wuya fa Allah ki ba na Allah sai yi babba kaka in muddin kana da shi kai taimakon gidanka kaciya da mata amana ci ɗanka baka in ka da mata Allah za ki baka lada kai ma za ka kyauta ku. Allah za ki taimaka ma Allah za ki baka farla matan gida da aure har ma zuwa mazajen ku duk da ku ne juna sannan ku kyautata mu ku kyauta wa juna wallahi yana da daɗi wannan yana da daɗi